Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niya, dalol da nomad FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a Alfa rediyo da Marhaba rediyo. Sannan za a iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Madina Dauda ce tare da Saudat Kabir da sauran abokan aiki da ke Washington DC. Muke muku marhaban da kamo shirinmu na wannan dare ta Juma'a babban rana yau 26 ga watan Disamba na shekara 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga Saudat Kabir ɗauke da labaran duniya. Assalamu alaikum. A bisa roƙon gwamnatin tarayya ta Najeriya jiya cikin dare Amurka ta kai hari ta sama akan 'yan ƙungiyar da ish ko ISIS a yankin arewa maso yammacin ƙasar. Rundunar sojojin Amurka mai kula da nahiyar Afirka Africom ta kai harin a jihar Sokoto ne tare da haɗin kan hukumomin Najeriya inda aka kashe 'yan ƙungiyar da dama. Ministan harkokin wajen Najeriya Yusuf Maitama Tuggar ya ce harin na haɗin gwiwa ne akan 'yan ta'adda kuma baya da alaƙa da wani addini. Shugaba Donald Trump da wasu jami'an Amurka suna tallata wannan harin tamkar na ƙoƙarin kare mabiya addinin Kirista ne da suke ikirarin ana gallaza musu. Hukumomin Najeriya da masana sun musanta wannan ikirari na Amurka. ba tare da ambaton sunan kungiyar ta isis kai tsaye ba ministan harkokin wajen najeriya tuggar ya ce an jima ana tsara kai wannan harin kuma an yi amfani ne da bayanan leƙen asiri da hukumomin najeriya suka ba sojojin na amurka game da inda waɗannan 'yan ta'adda suke ya ce tana yiwuwa a ƙara kai irin wannan harin nan gaba amma shugabannin ƙasashen biyu ne za su iya yanke shawara a kan haka Wani bidiyon da Ma'aikatar Tsaron Amurka ta fitar ya nuna lokacin da aka harba aƙalla makami mai linzami guda ɗaya daga wani jirgin ruwan yaƙi. Wani jami'in tsaron Amurka ya ce an kai harin kan wasu 'yan ta'adda da dama a wasu sansanonin da aka san na ƙungiyar ISIS ne. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya gode ma gwamnatin Najeriya a saboda goyon baya da haɗin kai, yana mai cewa akwai saura nan gaba. Wani harin jirgin saman drone ya kashe sojojin ƙasar Chadi guda biyu ta asibahin yau Juma'a a wani sansanin soja da ke bakin iyakar ƙasar da Sudan. Jami'in gunduma na garin Tine inda lamarin ya faru ya ce har ya zuwa yanzu ba a san kowane ne ya kai wannan harin da ya kashe sojojin biyu tare da raunata wani mutum guda ba a wannan wuri da ke bakin iyaka. Jami'in ya ce an sanya sansanin mayakan sama na Abece da ke kusa da nan cikin shirin ko ta kwana yayin da aka tura ƙarin sojoji zuwa Tine. Babu ɗaya daga cikin rundunar sojojin Sudan ko rundunar RSF da ta yi martani kan wannan lamarin. Ana amfani da garin na Tine a matsayin sanin wucin gadi na 'yan gudun hijira da ke fitowa daga Sudan kafin daga bisani a kai sansanonin da suke nesa da bakin iyakar. Hukumar Ceton 'Yan Gudun Hijira ta Duniya ta ce mutane miliyan goma sha biyu ne ya zuwa yanzu aka raba su da matsugunansu a ƙasar Sudan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. An yanke hukuncin ɗaurin ƙarin shekaru goma sha biyar a gidan kurkuku a kan tsohon Firaministan ƙasar Malaysia Najib Razak. sannan aka ce ya biya tarar dala miliyan dubu biyu da ɗari takwas a saboda amfani da ikonsa ta hanyar da ta saɓa ma doka da kuma ɓatar da sawun kuɗaɗen haramun. wannan hukuncin da ake jin zai yi tasiri sosai a fagen siyasar malaysia ya samo asali ne daga wani abin fallasa na dubban miliyoyin daloli na wani asusun raya ƙasa da ake kira imdb Masu bincike na Amurka da Malaysia sun ce an sace zunzurutun kuɗi aƙalla dala miliyan 4,500 daga wannan asusun da cikakken sunansa shine ne One Malaysia Development Berhad, wanda Najib ya taimaka wajen kafawa a shekarar 2009 a wa'adinsa na farko kan karagar mulkin ƙasar. Fiye da dala miliyan dubu ɗaya na wannan kuɗaɗe sun silale zuwa cikin asusun ajiyar banki na Najib mai shekaru 72 da haihuwa. An fara jefa shi a kurkuku a shekarar 2022 a wata shari'ar da ta shafi wannan asusu. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine zai tattauna da shugaba Donald Trump na Amurka jibi Lahadi a Florida a kan batutuwan da suka shafi yankunan ƙasar waɗanda su ne manyan abubuwa da suke kawo cikas a yunƙurin cimma zaman lafiya a yaƙin Ukraine. A lokacin da yake ba da sanarwar taron, Zelensky ya ce za a iya cimma abubuwa da dama kafin a shiga sabuwar shekara yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan yaƙi da shi ne mafi muni a nahiyar Turai tun bayan yaƙin duniya na biyu. Shugaban na Ukraine ya faɗa wa 'yan jarida a tattaunawar da suka yi ta WhatsApp cewa za su tattauna abubuwa mafiya sarƙaƙiya a lamarin, wato makomar yankin Donbas da masana'antar nukiliya ta Zaporizhzhia da wasu batutuwan. Rasha tana son Ukraine ta janye daga sassan gabashin yankin Donetsk, wanda har yanzu ta kasa kamawa yayin da take ƙoƙarin mallakar ilahirin lardin Donbas, wanda ya ƙunshi Donetsk da Lushansk. Ukraine tana son a tsayar da faɗa a daidai inda kowane bangare ya ja daga yanzu. A wani labarin mai alaƙa da wannan kuma, shugaba Vladimir Putin na Rasha ya faɗa wa manyan 'yan kasuwar ƙasarsa cewa a shirye yake ya yi musanyar wasu yankunan da ke hannun sojojin Rasha yanzu haka a Ukraine, amma kuma su ita ce mallakar dukkan lardin Donbas. Wani sojan wucin gadi na Isra'ila rataye da bindiga ya tuka abin hawarsa da gangan ya taka wani Bafalastine da ke sallah a gefen hanya jiya Alhamis a yankin yammacin kogin Jordan. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce kafin nan sai da wannan sojan ya kuma yi harbi a sama da bindigarsa. Sanarwar rundunar ta ce sun samu hoton bidiyo na yadda wannan soja ya hau kan wani Bafalastine da gangan kuma nan take sun sallame shi daga aikin soja. Labaran duniya kenan da Saudat Kabir ta karanto mana. Yanzu za mu shiga fagen rahotanni. A daidai lokacin da ƙungiyar dattawan Arewa ta ACF ke cika shekaru 25 da kafuwa. Ƙungiyar ta fara shirin kaiwa kowane saƙo na arewacin ƙasar ziyara don taɓa rayuwar al'umma da suke wakilta ta fannin kawo musu tallafi. Kamar yadda shugaban gudanarwa na ƙungiyar Alhaji Bashir Alhatu ya bayyana wa abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande. To da farko dai kamar yadda kai magana ita wannan kungiya an kafa ta shekara ashirin da biyar da ta wuce. Waɗanda suka zauna suka kafa ta shine duka gwamnonin jihar Arewa, duka sarakunan jihar Arewa a ƙarƙashin mai alfarma Sultan na Sokoto, duka 'yan kasuwa da malamai da shugabanni da 'yan boko da samari da matan Arewa aka taru a Kaduna aka kafa ta domin a fahimci ko a sa zumunci da haɗin kai da ci gaban mutanen arewa da ita kanta arewan gaba ɗaya a kawo ƙarshen 'yan abubuwa fitinannu da suke tashi tsakanin ƙabilu saboda bambance-bambancen da suke arewa eh, na addini na ƙabila na harshe da sauransu. To kuma tun lokacin da aka yi gaskiya an sami ci gaba kwarai da gaske na farko fahimta ita wannan kungiya ta faɗakarwa ce ta tuntuɓa ce ta nuna ce mu nuna wa shugabanni mu nuna jama'a abubuwan da suka taso suka dami jama'a domin a taru gaba ɗaya samo amsoshin wayannan illoli da suka taso. To san da gaskiya an fi faɗa kwarai da gaske na babbancin addini yanzu abin ya lafa kwarai da gaske abubuwan da suke damun yanzu ba na addini ba ne yawanci na waɗannan 'yan ta'adda ne da maganan boko haram da suke tashi amma dai mun faɗakar da mutane kai ya fi wayewa jama'a sun fahimci abubuwan da ya kamata su lura da su su yi wa kansu kuma da wanda suke ganin gwamnati ta yadda a taru a yi wa masu ikon yin zartar da abubuwan da za su faranta jama'a rai a gaya musu su yi saboda ita mu kamar yadda kace tuntuɓa ce take yi wayanda suke da ikon zartarwa gwamnoni ne da 'yan majalisu muna da kyakkyawan alaka da waɗannan kullum ana samun lokatai a zauna a tattauna a ga abubuwan da suka damu arewa domin a ciyo galabar cikin wannan shekaru 25 ita wannan kungiya aka kafa ta an sha tara mata kuɗi wanda za a ce za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen yin wa'insu ayyuka da suka shafi kamar yadda ka ce faɗakarwa da wayar da kan al'umma amma da yawa al'ummar najeriya suna cewa su kusan ba su ga amfanin wannan ƙungiya ba saboda ba su ga wani abu a ƙasa ba me za ka ce dangane da haka to abin da za su fahimta shine na farko dai a cikin shekaru ashirin da biyar ɗin ba a taɓa zama an tara mata kuɗi domin ta gabatar da wani aiki ba sai a wannan lokacin bikin shekara ashirin da biyar dinnan. Wato a waɗannan shekaru duk muna ta faɗakarwa ne muna ta koke-koke ne muna ta gori ne muna ta nema ne muna yi wa jama'a maganganu muna neman shugabanni ana musu hudu ba amma makasudin taron mu na shekara ashirin da biyar dinnan shine mun fito daga wancan tsari na magana na koke-koke mu kuma fara dasa wa'yansu abubuwa na neman alheri wa mutanenmu wayanda za a gani kuru-kuru da ido mun sa su shi yasa aka fara lokaci na farko a shekaru ashirin da biyar din nan muka kafa neman kuɗin taimakon jama'a wanda za a fito a yi shi kuma kamar yadda watakila ka sani an yi wannan abu a kaduna an tara kuɗi masu yawa kuma wannan tara kuɗin nan za a ci gaba da tara shi ne don a fara yi wa al'umma ayyukan da muke ganin suna damun mutanenmu su kuma su gani kiri-kiri an wuce maganan harkar koke-koke yanzu kuma an shiga gabatar da ayyukan da za su taimaka mana. Misali, ayyuka misali na skills acquisition da turanci wato koya wa yaranmu sana'o'i especially waɗanda sun wuce shekarun shiga makaranta. Sayan balla maballai na koyon murkushe hulata, mata kalamin roba. rabbi sa'an sa ga kafafuna in biɗi kwalelan goro yan gwamta ya shiga ba. hirar shugaban gidauniyar kungiyar dattawan arewa acf alhaji bashir alhatu kenan da abokin aikinmu yusuf aliyu harande gwamnatin nijar ta haramta bayar da biza ga 'yan kasar amurka tare da hana su shigowa nijar na wani lokaci mara iyaka wannan mataki ya biyo bayan shawarar da amurka ta ɗauka na cire Nijar daga jerin ƙasashe da ke samun bizar shiga Amurka. Wakilin Amurka ke magana, Ashiru Alhaji Muktari ya haɗa mana rahoto daga Agadez. A wani mataki ne na mayar da martani kan matakin da shugaban ƙasar Amurka ya ɗauka da dakatar da Nijar daga cikin ƙasashen da Amurka ke bayarwa biza na shiga cikin kasar ta ita ma kasar Nijar ta bi sahun takwararta a Amurka na hanawa 'yan kasar Amurka shiga Nijar Yusuf Ahmed wani dan farar hula ne mai goyon bayan sojoji. Jadu wannan al'amari kuma mun kawo goyon bayan mu ɗari bisa ɗari ga hukumomin mu da suka doki wannan kuduri saboda zai zama martani ga ita Amerika saboda idan ba ku manta ba a kwanakin baya ƙasar Amerika ita ta fara hana ma ah, kasar Nijar visa inda wannan abu ya shafi har dalibai waɗanda ke tahiya neman ilimi wannan hana visa ya shafe shi saboda kawai Nijar ta tashi ta ce za ta nan gaba ba za ta sake barin wata ƙasa ta mata kasalanda a cikin jagorancin ƙasar ta to abin nan ya sa mun kara jaddada cewa lalle muna da jajirtu a daidai lokacin da wasu ke yaba wannan mataki shi kuwa awwal abubakar cewa ya yi sam matakin bai dace ba ya kamata a yi kasara ana duban bakin gatari kuma wani abun a rika sara ana duba bakin gatari don wani matakin an aka dauka an da ba a yi takatsantsan ba yakan iya sawo ya shahi illa da kasa da mutuncin al'umma idan kaga sai ana takatsantsan eh, ana dubawa kamun a dauki mataki a duba wannan mataki me zai zama al'umma kasa me zai zama kasar eh, da kanta eh, saboda haka a rika samun mahuta yadda ya kamata duk dai bayan juyin mulkin sojoji ne ake cikin tsamar diflomasiyya tsakanin ƙasashen biyu batun da ya sa masu sharhi kan al'amuran yau da kullum suka ce ba zai yi wani tasiri sosai ba daga kowane bangare ta bakin buniya ya kuba. Idan aka samu sauyin gwamnati a ƙasa hakan yana shafar fannin diflomasiya saboda ba lalle ba ne ba idu na shugabanni su zo iri ɗaya. A daidai wannan lokacin dai abin kamar ba zai yi wani tasiri ba sosai tun da dama a ɓangaren Amurkawa misali tun lokacin da matsalar tsaro ta yi kamari Amurka ta yi ta hanyar ofishin shakadanci ta yi ta sanar da duka su Amurkawa waɗanda suke suke son zuwa Nijar ko ko da suke zaune a nan akan su kiyaye su takaita shige da fice akan Nijar. To wannan ya sa shige da ficin Amurkawa ya takaita. A bangaren Nijar kuma mafi yawanci mutane ba su cika yin tafiye-tafiye Amurka ba a haka kai banza daga waɗanda suka samu hanyar zuwa su yi karatu sai kuma mutane waɗanda suke da wa'ansu takardu wanda ba lalle bane wannan matakin ya shahe su kenan abin dai ba zai yi wani tasiri ba zuwa wannan lokaci ko baya ga kasar Nijar dai kasashen Burkina Faso, Mali, Sudan ta kudu da kasar Siriya na daga cikin jerin kasashen da shugaba Trump na Amurka ya hana wa 'yan kasar su biza na shiga kasar Amurka. Ashiru Alhaji Mutari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Agadas a jamhuriyar Nijar. Alhaji Muktari da wannan rahoto. Ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu sai shirinmu na gaba. Lafiya jari ce. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya jari ce tare da ni Hauwa Umar. Hawan jini na ɗaya daga cikin cututtukan da ke ci gaba da karuwa a tsakanin mutane a Najeriya. Haka kuma cutar na ci gaba da zama ƙalubale ga ƙwararru a fannin lafiya, ganin yadda cutar ke haddasa matsaloli da dama a jikin ɗan adam, kamar shanyewar wani ɓangare ko gaba na jiki, ciwon ƙoda, ciwon zuciya da sauransu, Wani bincike da Hukumar Lafiya ta Duniya ta fitar ya nuna cewa rahoton hukumar na shekarar 2023 da kuma nazari da aka yi daga shekarar 2024 zuwa 2025 ya tabbatar da karuwar mutanen da ke fama da cutar ta hawan jini zuwa kimanin kashi 28 zuwa 38 a cikin 100. Kuma abin ya fi kamari ne a matasa daga shekara 30 zuwa 79 Dr. Sadiq hussain Aliyu da ke asibitin ƙwararru na Ibrahim Babangida da ke Mina babban birnin jihar Neja ya yi mana ƙarin bayani game da cutar da abubuwan da ke haddasa ta. Akwai jini da ke gudana a cikin jijiyoyin ɗan adam. karfin gudun shi ko kuma ya karfin shi a cikin jijiyoyin shi ne pressure din to idan ya haye ko ya hau sama fiye da yadda ya kamata fiye da yadda yake a lafiyayyen mutum ko kuma yadda aka saba ganin shi a al'adance a jikin mutum sai a ce ya hau yana da high blood pressure yana da hypertension hypertension ko hawan jini a wurin likitoci ya kasu kashi biyu akwai wanda suke ce ma primary hypertension akwai wanda suke ce ma secondary hypertension shi primary din nan ne wanda mafi akasari ba a san me ya kawo shi ba so haka yake halitta ne daga maybe yanayin a halittar mutum a ce genetics ko kuma mazaunin shi environment akwai kuma wanda akwai cutar da ke a jiki da ta haifar da shi misali irin su ciwon koda yana haifar da hawan jini sai a ce hawan secondary hypertension ma'ana ga abin da ya haifar da shi can mu baƙaƙen fata an gano cewa mun fi kamuwa da hawan jini kenan maza sun fi mata haka abin so akwai halitta kenan a yanayin kamuwa da hawan jinin Rabiu Sani ya ce a nasa fahimtar damuwa da halin da ake ciki na matsin rayuwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifarwa mutane cutar. Duk lokacin da ya zamto mutum ba shi da nutsuwa ko kwanciyar hankali a al'amarin yau da kullum wannan yana daga cikin abubuwan da suke haifar da shi wanda in ka lissafa mutanen da suke zaune a nahiyar Afirka mafiya yawancin su ba a cikin hayyacin su suke ba mutum ne ya tashi ba shi da abin da zai ci yana da 'ya'ya guda goma yana da mata guda uku waɗannan 'ya'yan sun dogara ne a kansa dole mutum zai samu hawan jini shi kansa bai san yana da wannan hawan jinin ba Cutar hawan jini dai na da sanadiyar mutuwar kusan kashi 46 cikin ɗari na mutane a duniya. A Najeriya kuma kimanin kashi 52 ne cikin ɗari ke yin mutuwar farat ɗaya sakamakon hawan jini. Shin Wani mataki ne ke nuna hawan jini ya hau ko akasin haka a gwajin da ake yi na hawan jini? Gare ka Dr. Sadiq Husaini. Shi pressure din ko a ce karfin jinin abin da aka sani shine matakin shine 120 da 80. Ma'ana eh, awo biyu ake yi akwai na sama wanda ake ce ma systolic blood pressure akwai na ƙasa wanda ake ce ma diastolic blood pressure. Shi systolic din shine ba a so ya wuce 120. Diastolic din ba a so ya wuce 80. so sai a hada a ce 120 bisa tamanin ko 120 over 80 idan ya wuce haka din akwai abin da yake kamar tsaka-tsaki 120 zuwa 140 da kuma wancan na kasa din 80 zuwa 90 yana tsaka-tsaki kenan akan ce mishi pre-hypertension amma duk abin da ya wuce 140 din nan a shi na saman ya kuma wuce 90 a na kasa ya zama hawan jini kenan mutum kafin ya kai wannan a rage cin gishiri a daina shan ta taba ga masu shan giya a ce su tsakaita eh, da dai sauransu To likita shin yanayin jiki na da alaka da hawan jini wato kamar idan mutum ya yi kiba da ta wuce kima? Eh akwai alaka. Kiba ɗin takan sa mutum ko da wanda bai da hawan jinin ne abin nan ya zama ya same shi da sauri ko kuma ma wani kiban shi ake ce ma obesity a turanci ko kuma ya zama na masu kiban yakan fi hawa fiye da na sauran ah, mutane. Bayan kiba ɗin har mu baƙaƙen fata an gano cewa mun fi kamuwa da hawan jinin maza sun fi mata haka abin so akwai halitta kenan a yanayin kamuwa da hawan jinin kamar wasu irin illoli ne cutar hawan jini ke haifar wa mutum yakan haifar da illoli da dama sai ya sa masu wasu kan kira shi silent killer wato mai kisa a mukurkushe mutum na da shi bai san yana da shi ba amma yana nan yana mishi illa duk wata gaba na jikin mutum hawan jini na iya mata illa ido ne yana haifar da ciwon ido har makantar da mutane yakan yi akwai ciwon koda wanda shi ma yana karuwa sosai yakan makoda illa akwai zuciya musamman kan haifar da ciwon zuciya mutuwar sashin jiki stroke da abubuwa masu da dama akwai waɗanda ke samun ciwon kamar mijirya musamman ko kuma a ce a samu wata jijiyar ta toshe ko kuma jini bai tafiya yadda ya kamata wanda shi kuma akan ce mishi atherosclerosis duka hawan jini yakan haifar da shi ko kuma ya ci gaban shi a cikin sauri To likita kamar wasu irin nau'i na abinci ne masu fama da wannan cuta ya kamata su ci ko kuma su kauracewa A kiyaye abinci mai gishiri ko kuma a kiyaye gishiri. Kwai yawan gishirin da ba a son mutum ya wuce a yini. Amma dai mafi sauƙin abu domin wasu za a ce har a bar cin gishiri da sau. Mafi sauƙin abu dai a rage cin gishiri. Abu na biyu shine ba a son ƙara ɗanyen gishiri a abinci. Musamman Hausawa da ke son cin balangu da sauransu. So in an siyo bayan wanda wanda aka dai dafa naman da shi ko kuma wanda mai nama ya abin nan ba a so a ƙara wani ba a son abinci mai maiko ko kuma a rage cin maiko sosai su waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da ba su zaƙi ana son shi ma a rage shi shi zaƙi yakan kamar haifar da diabetes ina nufin ciwon shiga diabetes wanda a ƙarshe shi ma yana iya kaiwa ga hawan jini ko kuma ya munana shi tsarin abubuwan da ake so kayan ganye alayyahu ne zogale ne da dai irin su ugu dinnan da sauransu da kuma kayan itace lemu abarba ayaba da sauransu su waɗannan su ne ake so a yawaita nama ya zama ramammen nama lean meat ya zama mara maiko a jikin shi kuma an fi son kamar farin nama misali bisa ga jan nama kaza kenan an fi son kifi zabo dawi su bisa ga jan nama wanda yake yana da maiko da sauransu bayan abinci akwai kuma gaba ɗaya yadda ma mutum ke tafiyar da rayuwa ko kuma a ce yadda ya kamata mutum ya tafiyar da rayuwar shi ya zama dai ana motsa jiki kar mutum ya zama Sai dai yayin da wasu ke ganin cutar a matsayin cutar da ke da barazana ga rayuwar dan adam wani matashi mai suna Abba Salisu da yake kimanin shekaru goma sha shida yana fama da cutar yayi mana bayanin yadda yake kula da kansa da kuma bin ka'idojin da likitoci suka gindaya masa inda ya ce a yanzu yana gudanar da lamuransa na yau da kullum ba tare da fuskantar wata matsala ba. Ina ƙoƙarin tuntuɓar likitoci gaskiya a kai-a kai. ya zamto kamar dina a dukkanin bayan wata. Ina zuwa na ga likita suna ɗaura ni a kan magunguna. Yanzu na koyi ƙauracewa kaina da dukkan wani abun da zai sa ni damuwa. Sannan kuma ina ƙoƙarin kiyaye dukkanin abubuwan da likita yake shari'anta min musamman. kamar batu na cewar a rage amfani da abu mai gishiri sosai da makamantansu duk irin wannan abubuwan ina kokari saboda na gano cewa ba ni abin da yake da muhimmanci a tattare da ni a rayuwar nan ta kamar lafiyata kuma ina yawan motsa jikina duk sanda na ji ni ba daidai ba dan ji kawai ko na yi stressin kaina zan yi kokari zan je a duba min wani lokacin ma zan duba da kaina tunda yau da gobe ni kaina na koyi yadda ake dubawa sannan kuma ina karanta ababe da dama da za su taimaka wajen na ƙara sani da fahimtar ita kanta wannan cuta da kuma hanyoyin da zan bi domin na wa kaina da kaina rigakafi na kuma kula da kaina. A da dai an fi samun cutar hawan jini a waɗanda suka manyanta ko kuma tsofi, amma yanzu cutar ta zama ruwan dare babu babba ba yaro. Shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana kuma a nan za mu dasa aya. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Rayuwa a kyakkyawa lafiya a bar alkintawa sai da lafiya akan Shirin lafiya jari ce kenan wadda Hauwa Umar ta shirya kuma ta gabatar. Lokaci yayi da Haruna Mamman Bako zai bamu labaran wasanni a takaice. da ke yanzu lokaci ne da aka karkata nahiyar afirka bangaren gasar cin kofin kwallon kafa da ake fafatawa a can kasar morocco za mu leka wajen don sanin abubuwan da ke faruwa a wannan gasa masu shirya gasar cin kofin kwallon kafa na afirka na shekara ta 2025 da yanzu haka yake wakana a can kasar morocco sun gabatar da sabuwar fasahar tsaro a filin wasa don magance amfani da na'urar leza da magoya baya ke amfani da shi inda a yanzu haka aka tura jami'an sanya ido masu inganci da kuma gane fuska a wuraren gasar na afcon don gano magoya bayan da ke nuna alamun na'urar leza ga 'yan wasa da jami'an wasa wannan mataki ya biyo bayan abubuwan da suka faru a baya a gasar ciki har da wasan da ya shafi alkalin wasa jen jacob ndala wanda aka haska shi da leza a lokacin wasan rukuni wanda ya haifar da damuwa kan tsaron 'yan wasa faifayin bidiyo ya kewaye shafukan sada zumunta ya nuna jami'an tsaro suna amfani da kyamarori na sa ido ido kan jama'a don gano masu laifi a cikin rumfunan wasa tare da cire waɗanda aka gano da sauri daga filayen wasa. Na'urar leza dai ya kawo cikas ga wasanni a gasar nahiyar sau da yawa a lokuta daban-daban. Masu shirya gasar sun yi imanin cewa fasahar za ta yi aiki a matsayin abin hana shiga da wasu kayayyaki baya ga ingantattun matakan tsaro masu shirya gasar sun kuma daidaita shirye-shiryen tikitin don magance rashin daidaito yawan jama'a a lokacin da ake matakin rukuni Wata majiya a hukumar kwallon kafa ta Afirka CAF ta shaida wa AFL cewa tare da amincewan hukumar gudanarwa ana buɗe ƙofofin filayen wasa kimanin mintuna ashirin bayan fara wasan lokacin da kujera ba su cika ba wanda hakan yakan bai wa magoya baya damar shiga kyauta. Wasan rukunin fa na ranar Laraba tsakanin ƙasar Kamaru da ƙasar Gabon da aka yi shi a Gadir ya fara ne a ƙarancin 'yan kallo inda aka tsammaci ruwan sama mai yawa a matsayin dalilin dalilin jinkirin zuwa filin wasan da wuri yawan jama'a ya karu yayin da wasan yake ci gaba kuma an sanar da halartar mutane 32,200 a hukumance a filin wasa mai daukan mutane dubu 45,000 an lura da irin wannan tsari a wasanni da dama duk lokacin da aka fara gasar don haka ya haifar da alamomin tambayoyi gami da sayar da tikitin da kuma rahotannin halartar gasar kan haka hukumar ta ce za ta yi sabon tsari don ganin inganta da kuma domin magance irin wannan matsaloli da ke faruwa. a wasannin da aka fafata kuma a yau a gasar cin kofin nahiyar kasashen afirka kasar angola ne ta sashi canjaras da zimbabwe ɗaya da ɗaya yayin da kasar masar ta samu nasarar doke kasar afirka ta kudu da kwallo ɗaya mai ban haushi a yanzu haka da muke kawo muku rahoton nan ana fafatawa ne tsakanin kasar Maroko mai masaukin baki da kuma kasar mali bala ɗahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na daren yau. Sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen da ƙarfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru. Ƙarfe biyar kenan agogon GMT a Ghana. Godiya ta musamman ga Saudat Kabir da ta taya ni gabatar da shirin. Madina Dauda ce ke yi wa masu sauraro fatan alheri daga GTA Hausa Amurka ke magana. mu huta lafiya.